kasa da sa'o'i 48 bayan da babban bankin tarayyar Najeriya ta ce ta raba gari tsakaninta da 'yan canji a Najeriya. Yanzu haka dai farashin dalar Amurka ya kai naira 300 akan kowace dala guda. Al'amarin da ya nuna karin kusan naira 50 a yadda ake sai da shi a can baya. Tuni dai kungiyar 'yan canji ta Najeriya ta bayyana rashin jin daɗin ta dangane da wannan mataki da babban bankin tarayyar Najeriya ta ɗauka. Tana mai cewa matakin ya yi tsauri matuƙa. Alhaji Aminu Kwadabe shine shugaban shugaban kungiyar 'yan canji a tarayyar najeriya a halin gaskiya wannan mataki ya kawo raunana farashin darajar naira a cikin kasuwa a cikin kwana biyu naira darajar ya kare da sama naira talatin yanzu haka magana da nake a kasuwa mutane 'yan kasuwa masu sau abubuwa da kasashen waje suna neman ta a ɗari uku ma ba su samu ba. yanzu ina mafita kenan. To mu dai mafitan mu yanzu muna neman ƙarin bayani daga ta bankin tsakiya don a lokacin da ta gabatar da wannan directive ta nuna cewa za mu iya so wa autonomous so autonomous nan kuma sources din shi yana da yawa akwai hanyar banki akwai hanyar yan kasuwa akwai hanyar kamfanoni na mai da sauransu sun yadda muna mu je mu so wa'innan kudade daga kamfanonin kamfanonin gada na zana a'a daga wasu ne za mu ce to muna neman wannan bayani daga wajensu to sai dai kuma kungiyar 'yan canjin ta bayyana cewa abin da ya fi damunta shine bayan mari kuma hadda tsinka mata jaka ganin yadda aka dora laifin tabarbarewa hada-hadar kudaden kasar akan 'ya'yan kungiyar kamar da alhaji aminu kwadabe karin haske mu ba sai da dan da central bank ta baya shine ya fi damu ba amma a kodayaushe in aka samu matsala a rika nuna mu ne criminal mu ne masu kaza to shine gaskiya abin bacin ranmu yanzu dai abin jira a gani shine ko matakin da kungiyar 'yan canjin ke shirin dauka tare da tattaunawa da babban bankin tarayyar najeriya da kuma 'yan majalisun kasan zai haifar da da mai ido ko ba haka ba naira za ta ci gaba da taɓarɓarewa musamman idan aka yi la'akari da karewar darajar albarkatun man fetur da najeriya ta dogara da shi wajen samun kudaden shiga baban ya jifirin murya amurka daga lagos ba za ne min kuɗin kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi mu kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. An daina almizar zaranci ba shashanci. cutu ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai